kamar yadda bayanai ma ke nunawa gwamnan jihar aktedare disan isyaku ne ya baiwa shugaban hukumar kula da makantun firamare na jihar taraba umarnin da a dakatar da shugabannin makantun firamare tara wato suspension da ke fada jihar sakamakon zanga-zangar lumana da ɗalibai tare ma da malamansu so gudanar a cikin kwanakin nan domin a biya su albashinsu na kusan watanni takwas amma wata wasiƙar umarni daga hukumar ilimin bai ɗaya da ke jihar an bayyana cewa an ɗau wannan mataki ne sakamakon zanga-zangar lumana da ɗaliban makarantun firamare da kuma malaman nasu suka yi wanda aka ce hakan ya saba wa doka rabu samun audu galadima da ke ma cikin kwamishinanin hukumar kula da makarantun firamare na jihar taraba ya mako kare wannan mataki ne ma da cewa ba ka nan sun kira suka da musu cikin titi ba ka nan to tsayar kana suka dukkan hanya ka a biyan yara kana salari abin da an iya mun kai su makarantar for we ta tell da to school su yi da na su na su kare I'm amma suka sa yara gaba yara wa people side in the streets. So, this is a, this is a adult this is a child delinquent child abuse ne child abuse the children are not in private school for that ko in Gaga Yaraga, yara Gaga Yaraga private school the daja titi Allah ya taimaka ba the na yanzu da tilla ya nika ta yara na yanzu da mu ya sara iyayen su ya where shall we cry to bayan fara yan ut and yan ut is not the up to date information not payment or lack of payment at teachers so the governor have taken directives and we are we comply. To sai dai kuma tuni wannan batu ya suma ja ce ku ce inda wasu malaman da suka nemi a sake sunan su ke cewa ai tura ce mata so suma kai su bango da hakan ya sa malaman da ma ɗaliban makantun firamare nuna fushin su. Ni kaina inda nake magana da kai tsawon wata na yi hudu kan kwarara suna aje yanzu wannan na biyar na shiga wannan shine kenan ma ban taɓa samu ko. Ba wanda ya sai ce shi zai hana a duk headmaster da yake jalungu ba wani headmaster da ya ce zai hana malami ɗiban yara ya kai su je su yi zanga-zanga sabili da malaman primary school sun kai ga wuya. Duk dai kokarin ji daga bakin shugabannin kungiyar malamai ta yan unity reshen jihar Taraba abun fa ya ci tura domin ko da na tuntubi shugaban kungiyar malaman a jihar kamar Aliyu Jaro Mafindi ya ce suna wani taron gaggawa zai tuntube ni to amma ko har lokacin ma da nake hada wannan rahoto ban ji daga gare shi ba. Na na gama mijin zan kira ka. Na mijin yanzu. To ko yan fafutuka a jihar ke ma cewa ne? barista mb mustapha na mako cikin lauyin da ke kai goro da mari domin ganin an biya malaman su ya ce da ban mamaki wannan mataki da gwamnatin jihar ke shirin ɗauka yanzu muna kiran su da babban murya da su canza matakin nan da suka ɗauka na koran ko na dakatar da wasu daga cikin shugabannin malaman firamare muna kiran su da babban murya ba tare da bata lokaci ba su canza wannan matakin ko kuma muna da in ba su canza ba muna da matakai daban-daban mu ma da za mu ɗauka a kansu yadda doka ta tanada sa'an nan na ƙarshe shine mu garza zuwa kotu don mu je mu kwaci hakkin jama'a kuma muna so mu nuna gwamnati. barista yambe mustapha kenan dan fafutuka a jalingo kuma yanzu ma dai ko an zo da ido ne a ga yadda za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya